rahotanni na cewa ana yi wa masu amfani da kafar sadarwa ta WhatsApp kutse ta hanyar yaudarar su wajen sauke sabuwar manhajar WhatsApp Gold. Sai dai kuma da zaran mutum ya amince ya sauke ta za ta gurɓata a masa na'ura da sace masa bayanai. Dindin mutane sun ce sun samu sako da yake ba su shawarar shiga shafin yanar gizon sabuwar manhajar domin su yi rijista. Saƙon kuma na ɗauke da hanyar da za su danna ta kai su wannan shafi. Masu kutsen da yana yaudarar mutane ne ta hanyar nuna musu abubuwan da WhatsApp Gold ke dauke da su da babu su a WhatsApp ɗin da suke amfani da ita a yanzu. Inda suka ce mutum zai iya aikawa da hotuna ɗari a lokaci guda kuma fitattun mutane ne ke amfani da ita amma yanzu dama ce ga duk mai so. Da zarar mutum ya amince ya soke manhajar nan take na'urarsa za ta gurɓata ta yadda za a iya sace bayanan mutum. kamfanin wasap na gargaɗin mutanen da suka sauke manhajar wasap gold a na'urarsu da su cire ta sai dai kuma kafin su sauke wasap ɗin gaske dole sai sun jira kwana guda domin tabbatar da cewa na'urarsu ba ta da wani illa.